1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na bakwai ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wani allah ta'ala ya ji dan shi mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wanda kuma wannan shine majalisunmu na shida ya kyautu a ce shine majalisunmu na bakwai amma kasantuwar ajiya ba mu samu mun gabatar da karatu ba saboda uzuri na tafiya wanda yau insha Allah ta'ala shine majalisunmu na shida daidai wanda kuma idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul isra wanda mun fara tafsirin aya ta 23 fadin Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai dai gabanin mu shiga karatu kai tsaye za mu yi amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyya bisa ga rashe-rashe da aka yi waɗanda suke da alaƙa da 'yan uwa da muke tare da su a wannan masallaci akwai a ɗan uwa mai girma ɗan isan lafai allah ta'ala ya ƙara mishi lafiya da ɗan uwansa abdulhamid gashi muna tare da shi wanda a shekaran jiya da daddare Allah ta'ala ya yi wa illo ɗinsu rasuwa mijin yar uwarsu kenan da daddare bayan shan ruwa bayan ma an idar da sallar tarawi yana cikin garin mina wanda ya baro mina da niyyar ya koma abuja Allah ta'ala ya kaddara mishi hadari kan hanyar faiko wanda shi ya sanadiyar rasuwarsa wanda kuma aka gabatar da jana'izarsa a jiya a abuja muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya bashi aljanna babu shakka duk da ban san shi ba amma yadda naji ana maganganu a kansa hakan ya tabbatar da cewa mutumin kirki ne kwarai da gaske dama abin da ake so shine a maka kyakkyawar shaida bayan mutuwarsa bayan mutuwarka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa in mutum ya mutu kuma ya samu shaida ta yabon al'umma babu shakka ya samu dacewa da tsira a wajen Allah Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya bashi aljanna akwai dan uwa malam ya ba Sai daga cikin limaman wannan masallaci kuma shugaban ne na wannan masallaci sannan treasury na wannan masallaci har wa yau shi ma dan uwan shi ya rasu a bidda wanda shi ma ya tafi yau da safe har zuwa yanzu ma bai dawo ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya bashi aljanna dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaske. Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya tayar da mu cikin rahmatsa baki daya za mu ƙara maimaita fadin Allah ta'ala wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قوما كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تبارك وتعالى ya ci gaba da cewa wa qada Allah ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kuma ubangijinka ya hukunta ya wajabta cewa kada a bauta wa kowa face shi shi shi kadai wabil walidaini ihsana kuma sannan a kyautata wa iyaye In imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma yayin da ɗayan su ɗaya daga cikin su ya manyanta kana tare da shi ya manyanta a wajenka aw tilahuma ko kuma dukkan su su biyu din fala taqullahuma uffin Allah ya ce kada ka ce da su kar ka faɗa musu wata magana mara daɗi wala har kuma kada kai musu tsawa kada ka hantare su wa qul lahumu karima Allah ya ce ka gaya musu magana wadda take mai kyau magana wadda take mai daɗi wa khfid lahumu janaha min rahma Allah ta'ala ya ce kuma ka ƙasƙantar da kai ka lullube su da fiffike na jin kai da tausayi wa qur rabbi kuma kai musu addu'a ka ce ya ubangiji na kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yadda suka tarbiyyance ni suka raine ni ina karami idan ba manta ba ajiya mun yi bayani game da gaba ta farko ta wannan aya in ba manta ba mun faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala daga kan wannan ayar wa qadara rabbuka ta abudu illa iya. zuwa ayoyin da ainihin wato za su biyo bayanta ayoyi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan waɗansu hukunce-hukunce na shari'a guda goma sha biyar wanda malaman tasiri suka ce suka ce aya ta farko da Allah ta'ala ya fara shar'anta hukunci a garin makka duk da cewa akwai wasu ayoyin waɗanda suka sauka masu tarin yawa a garin makka amma magana ta a ce an hukunta ka yi abu kaza ko an wajabta abu kaza waɗannan ayoyi su ne ayoyi rukuni na farko da suka fara saukar da hukunci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe ayar ko kuma ayoyin da magana akan tauhidi ta kaita Allah subhanahu wa ta'ala yadda bawa zai gyara zuciyarsa ya kuma gyara tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ne tushe na samun rabauta shine tushe na samun dacewa da tsira a duniya da lahira to hukunci na biyu bayan magana akan tauhidi wanda shine hukunci na farko na biyu shine magana akan kyautata wa iyaye Allah subhanahu wata'ala ya wajabta kyautata wa iyaye mahaifiya da mahaifi a kyautata musu a yi musu ladabi a yi musu biyayya a yi mu'amala da su mu'amala wadda take mai kyau saboda girman haƙƙinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora waɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muƙarana na haƙƙinsa da haƙƙin iyaye ya sanya haƙƙin iyaye abu na biyu bayan haƙƙinsa kuma ya haɗa su a cikin ayoyi waɗanda suka mabambanta juna domin a nuna mana girman sha'anin iyaye da kuma girman haƙƙin iyaye da al'amarin cewa al'amari ne wanda yake mai girma malamai sun ce duk cikin haƙoƙi da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa al'umma babu wani haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa shi da tauhidi sama da haƙƙin iyaye duk da muhimmancin tauhidi da kasantuwarsa jigo na halittu baki ɗaya dukkanin ababen halitta Allah subhanahu wata'ala ya samar da su ne domin su bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sababin halitta ko kuma jigo na halitta shine an halicci mutane don su kaɗi ta Allah amma tare da haka sai Allah ta'ala ya ɗauko haƙƙin iyaye ya haɗa shi da haƙƙinsa saboda girman sha'anin haƙƙin iyaye Allah ta'ala ya yi haka ba a gurare ɗaya ko biyu ko uku ba Allah ya yi haka a gurare da dama a nan Allah ya ce waƙa ƙaba rabbuka Allah ta'budu illa iyahu, wa bil walidaini ihsana a wani wajen suka ji Allah ta'ala ya ce qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana a wani wajen sai ka ji Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa wassayna insanu wa wassayna al insana bil walidayni ihsana haka zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana ta maimaitawa saboda ne muhimmancin haƙƙin iyaye sai malamai suka ce a Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa haƙƙinsa ne da haƙƙin iyaye saboda kasantuwar iyaye su ne jigo na samuwar dukkan wani ɗa babu wani ɗa da ya faɗo daga sama babu wani ɗa da ya samar da kansa babu wani ɗa da aka siyo shi a kasuwa duk wani ɗa da ka gani sababin samuwarsa zuwa duniya iyaye ne ya samu ne ta hanyar uwa da uba sun yi fama da ɗawainiyarsa tun yana ciki musamman mahaifiya tun daga lokacin da aka ce ta samu ciki ta fara fama kenan da laulayi da kamajika da zazzaɓi, da rashin lafiya yau daban gobe daban haka za ta yi ta fama haka shi ma uba zai yi ta fama wajen lalurar wannan uwar shi ne kai ta asibiti shi ne sai mata magunguna shi ne yi mata kaza shi ne yi mata kaza Daka tun kana ciki ake ɗawainiya da kai ake shan wahala a kanka har izuwa lokacin da za a samar da kai ka zo duniya ɗawainiyar a lokacin ma aka fara uwa ita take ɗaukar ɗawainiyarka gaba ɗaya abincinka yana tattare da ita lafiyarka in ba ka da lafiya ba ta da nutsuwa ba ta da kwanciyar hankali haka uba tare ake wannan gogayya wajen sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu na ainihin wato ɗa to wanda yake nuni a bisa girman sha'anin iyaye wanda dalilin haka ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa haƙƙinsa da ainihin wato haƙƙin iyaye Allah ta'ala ya yi umarni da a yi musu biyayya a yi musu biyayya a kyautata musu a bi umarninsu a yi musu abin da suke so a faranta musu rai domin yin hakan shi ne abin da zai janyo wa bawa dacewa ranar alkiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a musu biyayya kuma ya haka girman haƙƙinsa da haƙƙinsu domin a fahimci cewa haƙƙinsu shi ma haƙƙi ne mai girma bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani haƙƙi da ya kai haƙƙin iyaye duk wani haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora wa bawa bacin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani haƙƙi da yake bin bayan waɗannan haƙoƙi guda biyu bayan haƙƙin iyaye za ka saba wa kowa ka zauna lafiya amma ba za ka saba wa iyaye ka zauna lafiya ba kamar yadda ba za ka saba wa Allah ka zauna lafiya ba za kuma ka ainihin wato bata da kowa ka rayu cikin kwanciyar hankali ka rayu cikin aminci da jin daɗi amma ba za ka bata da iyayenka ka rayu cikin aminci da jin daɗi ba za ka isa ba saboda lamarinsu lamari ne wanda yake ainihin wato mai girma shi yasa ainihin wato imamul qashani alaihi rahmatullah yake cewa qarana subhanahu wa ta'ala ihsanal walidaini da tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ya hada haƙƙin iyaye kyautata wa iyaye da kuma kadaita shi wa takhsisuhu bil ibada da kuma kaɗaita Allah da ke a wajen bauta ya ce duk duniya babu haƙoƙin da suka tabbata mafiya girma sama da waɗannan ainihin wato haƙoƙi ɗin waɗanda suke ainihin wato guda biyu shine ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyautata wa iyaye Ya sa za mu ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam ya yi magana a kan muhimmancin kyautata musu da yi musu biyayya da bin su sau da kafa a cikin hadisi waɗanda suke masu ƙarin yawa hadisai waɗanda ba za ka iya cewa suna da adadi ba wanzu Allah ya yi magana akan girmansu, ya yi magana akan muhimmancinsu, ya yi magana kan girman haƙƙinsu su yi magana akan albarkar da ke tattare da yi musu biyayya ya kuma yi magana akan illa da musiba da bala'in da ke tattare da saba musu hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hadisin Anas san Malik Allah ya ƙara mishi yadda wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito anas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qa'ida al-minbara ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo zai hau minbari kala sai ya ce amin amin amin har sau uku faƙalu ya rasulallahi adama ammanta sai sabbai suka ce ya ma'aikin Allah akan me kake cewa amin amin haka har sau uku kala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce atani jibrilu faqala yace jibrilu ne yazo a lokacin da nake kokarin hawa minbari yace da ni ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam raghima anfu mur'in dhukrat indahu falam yusalli alayk tir Allah wajen mutumin da aka ambace ka a gabansa bai yi maka salati ba faqul amin sai yace da ni kace amin faqultu amin sai nace amin amin ta farko da manzon Allah ya faɗa jibrilu ne ya ce Allah wajen mutumin da aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama bai mishi salati ba manzon Allah ya ce amin ya ce sun maƙala sannan ya ce ragima an fi muri'in dakhala alaihi sharu ramadana sun makaraja walam yughfar lahu tir Allah wajen mutumin da watan ramadana ya kama daga farkonsa zuwa ƙarshe bai yi wani abu wanda ajiyarsa Allah ta'ala zai gafarta masa za faƙul amin ka ce amin ƙultu amin manzo Allah ya ce sai na ƙara cewa amin sun maƙala sannan ya ce ragima an fumri'in adraka abawaihi au ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna Allah wajen mutumin da ya rayu da ɗaya daga cikin iyayensa ko ya rayu da iyayensa gaba ɗaya bai yi wani abu wanda sababin kyautata musu ya shiga aljanna ba Allah wadansa faqul amin manzo Allah ya ce sai ya ce da ni ce ni amin faqultu amin sai na ce amin kaga nauyin al'amarin a ce manzon Allah Jibril ya yi addu'a manzon Allah ya ce amin kai ka san ba karamin al'amari bane ba ka san sha'anin ba na wasa bane ba a shahid shine mutumin da ya rayu da ɗaya daga cikin iyayensa ko ya rayu da iyayensa ga baki ɗaya su biyun uwa da uba amma bai yi wani aiki wanda sababin wannan aikin Allah ya gafarta masa ba kamar manzo Allah Jibril ya ce Allah ya tsine masa ne manzo Allah ya ce amin haka Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga ainihin wato Malik bin Amr al-Qushairi Allah ya fara mishi yadda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul malik yake cewa naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa man a'taqa raqabatan muslimatan fahiya fida'uhu minan nar manzo Allah yace dukkanin wanda ya entar da baiwa mace ka sai baiwa mace ko a baka kyautar baiwa mace musulma ka entar da ita kace daga yau ke ba baiwa bace ba ke ya ce manzo Allah ya ce to ta zama maka garkuwa daga wuta Allah ba zai taba sanya ka a wuta ba makana kulli azmin min izamihi muharririhi bi azmin min izamiha muharrarahu manzo Allah ya ce duk wani kashi naka ko wata gaba Allah zai yantar da shi daga wuta da gabar wannan biwar da ya yantar ma'ana ita a duniya ka yantar daga bai daga bauta kace ta zama ya kamar kowa to duk wata gaba da kake da ita ita ma kake da wannan gabar in Allah zai sa wannan gabar a wuta sanadiyar yantar da wannan baiwar da Allah ya fansar da wata su wannan sabar Allah ba zai saka a wuta ba saboda muhimmancin yanta ta da kai maza Allah ya ce wa man adraka ahada walidaihi sannan dukkanin wanda ya tarar da ɗaya daga cikin iyayensa ya rayu da shi kuma lam yughfar lahu sannan sanadiyar kyautata wa iyayen bisa Allah ya masa gafara ba fa'aba'adahu Allah azza wa jalla manzo Allah ya ce to Allah ya nisanta ni da wannan mutum mutum ya rayu ke daga cikin iyayensa manzo Allah ya Allah bai maka gafara sanadiyar kyautata musu ba sanadiyar yi musu biyayya manzo Allah ya ce Allah ya nisanta ni da wannan mutumin wannan shi ma hadisi ne wanda yake ainihin wasu ingantacce haka imamu ahmad ya ƙara rawaito hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ragima anfu ragima anfu ragima anfu rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma inda al-kibri wa lam yadkhul al-janna manzo Allah yace tir Allah wadai tir Allah wadai tir Allah wajen mutumin da ya rayu da ɗaya daga cikin iyayensa har zuwa girma ko ya rayu da iyayensa ga baki ɗayansu har suka girma amma bai musu biyayyar da za ka sanya shi a aljanna ba wanzu Allah ya ce tur da shi Allah wadda da wannan mutumin wannan shi ma hadisi ne wanda yake ingatacce imamu ahmad ya rawaito shi haka akwai wata riwaya daga ainihin wato a malik bin rabi'atu sa'idi Allah ya kara mishi yadda yake cewa bainama ana jalisun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina zaune a wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ja'ahu rajulun minal al-ansari yace sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya Rasulallah, wannan mutumin yace ya ma'aikin Allah هل Alayyamin Birri, من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به yace shin ya rasulullah iyayena suna da wani haƙƙi na biyayya a kaina bayan sun mutu wanda zan yi musu ma'ana iyayena sun mutu shin bayan mutuwarsu akwai wani haƙƙi a kaina nasu ko kuma a'a idan sun mutu shi kenan haƙƙinsu ya ƙare faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am ƙwarar da gaske ko sun mutu suna da ragowar haƙi a kanta haƙin bi ƙare ba manzo Allah ya ce khisalun arba'un akwai haƙoƙi guda hudu na iyaye ko bayan sun mutu wannan haƙoƙi ba sa sarwanta mahaifiya ta mutu mahaifi ya mutu amma da akwai haƙoƙi guda hudu da sai ka ci gaba da kula da su duk da cewa iyayen ba sa rayu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce as-salatu alaihima abu na farko shine yi musu addu'a haƙƙi na farko na iyayenka bayan sun bar duniya manzo Allah ya ce shine ka dinga musu addu'a kowane lokaci ka dinga neman musu gafara kana neman musu rahmar Allah wannan haƙƙin su ne Allah ya ɗora maka in ka cika shi ba kuma sai Allah ya kama ka a kanka kaga ba sa rayi amma kuma suna da haƙi a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce walistighfaru lahumma da kuma nema musu gafara abubuwan da suka aikata na kuskure na laifi na rashin sani ka dinga roƙon Allah ya gafarta musu ka dinga roƙon Allah ya yafe musu wa infazu ahadihima manzo Allah ya ce kuma cika alƙawarin su mahaifinka ya yi wani alƙawari kafin ya mutu to haƙƙi ne a gare ka ka cika masa wannan alƙawarin mahaifiyarka ta yi wani alƙawari kafin ta mutu haƙƙi ne akan ka, ka cika masa wannan alƙawarin manzo Allah ya ce wa ikramu sadiqihima sannan da girmama abokansu mahaifinka ya mutu yana da abokai yana da aminai to bayan mutuwarsa haƙƙi ne akan ka nasa ka dinga girmama waɗannan abokan nasa da aminansa domin in ka girmama su kamar ka girmama mahaifinka ne haka mahaifiyarka tana da kawaye, ka dinga girmama su kana mutunta su kana zuwa har gida kana gaishe su saboda mai alaƙar abokantaka da aminta da suka yi da mahaifiyarka ko mahaifinka a lokacin da suna raye wannan shi ma haƙƙi ne na iyaye bayan mutuwarsu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasilatul rahimin lati la rahima laka illa min lahima. da kuma sadar da zumuncin da yake da alaƙa da kai ta fuskar su ƴan uwan mahaifinka ƴan uwan mahaifiyarka duk wanda suke da alaƙa ta jini ta ƴan uwantaka wajibi ne ka ci gaba da bibiyar wannan zumuncin bayan mutuwar iyayenka da yawa daga cikin mu ba ma kula da waɗannan haƙoƙin yau da zarar uwa ko uba sun faɗi sun mutu to kawai muna jin mun gama da su kenan babu wani abu da ya rage masu imani daga cikin mu su suke musu addu'a amma manzo Allah ya ce waɗannan abubuwa guda hudu wajibi ne sai ka kula da su bayan mutuwar iyaye hadisi ne wannan wanda yake ingantacce Allah ya ce fa huwa alladhi baqiya alayka ba'da mawtihima min birrihima manzo Allah ya ce waɗannan sune abubuwan da suka raguwa a ka na biyayya ga iyayenka bayan sun riga sun mutu Abu Dawud da Ibn Majah sun rawaito kucin wannan hadisin daga Abdurrahman bin Sulaiman ibn Ghasil Ghasil Allah ta'ala ya kara mishi yadda haka Imam Ahmad ya kara rawaito wani hadisi daga ainihin wato Muawiyah bin Hajimah as-Salami Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa anna jahimata haƙiƙa wata mata da ake kiranta jahima wani mutum da ake kiransa jahima ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah jahima yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya ma'aikin Allah aradtu al ina so na fita yaki tare da kai ya rasulullah waji'tuka astashiruka shi yasa nazo ina neman shawara shin ka amince na fita yaƙi tare da ina duk wani abu da nake yi a kada sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi fa min ummin gaya min shin mahaifiyarka tana nan da ranta ƙala na'am ya ce ƙwarai kuwa ya ma'aikin Allah mahaifiyata tana nan fa ƙala sai manzon Allah ya ce ilzamha je ka zauna da mahaifiyarka fa innal jannata inda rajlaiha domin ka tana ƙarƙashin ainihin wato ƙafarta sun masaniyar wasalisa ana sai manzan Allah ya ƙara maimaitawa ka je ka zauna da mahaifiyarka aljannar tana ƙarƙashin ƙafarta ka je ka zauna da mahaifiyarka aljannar tana ƙarƙashin ƙafarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita masa haka hasso uku kaga anan manzan Allah ya nuna biyayya ga iyaye ya ma fi jihadi muhimmanci a wajen mutum Na da ibnu maja sun rawaito wannan hadisin haka har wa yau akwai hadisi na ainihin wato al-miqdad bin ma'bad yakrib Allah ya tsara mishi yadda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yusikum bi abaikum lallai Allah ta'ala ya ne muku wasici da iyayenku Allah ya yi muku wasici akan iyayenku inna Allah yusikum bi ummahatikum Allah ya nemi ku wasici ku kula da iyayenku mata inna Allah yusikum bi ummahatikum inna Allah yusikum bi ummahatikum manzo Allah yace lallai Allah ya nemi ku wasici da iyayenku mata ana ƙara jaddada muku wasici da iyayenku mata yusikum bil aqrab fal aqrab Allah ya nemi ku wasici da makusancin ku sannan makusantan ku kaga anan manzo Allah ya fara magana akan iyayen gaba daya yace inna allaha yusikum bi abawaykum Allah ya bi aba'ikum Allah ya nemi ku wasici da iyayenku ga ɗayan maza da mata sannan manzo Allah ya kibanci mahaifiya su uku sannan ya ƙara keɓantar ƴan uwa makusanta da makusanta hadisi ne in ingantacce wanda ibnu maja ya rawaito irinsa daga abdullahi bin ayyash Allah ya ƙara mishi yadda haka akwai hadisi na al-ash'af bin sulaim daga mahaifin shi yake cewa daga wani mutum daga cikin mutanen ainihin wato bani yarbu mutum ne daga kabila ainihin wato bani yarbu shi wannan mutumin ya zo wajen manzon Allah mutumin yake cewa a taitun Nabiya sallallahu alaihi na je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa huwa yukallimu an-nasa yaqulu yace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mutane magana yana cewa yadul mu'ti al'uliya ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adna adnak za Allah ya ce hannu na sama wanda zaka fara miƙa wa abu na kyautatawa na ihsani manzo Allah ya ce mahaifiyarka ce sannan mahaifinka sannan ‘yar uwarka mace sannan ɗan uwanka namiji sannan waɗanda za su biyo bayansu wannan nabin wannan wannan yana bin wannan wai yau so ake zafi ya kashe ni ba za a kunna fanka ba mara sale eh sai diga take yi kamar ana zuba min ruwa ko ta saman ma an ƙi kunna min ina gajiya cewa zan yi fego ba mun tashi a nemo wani extension din mana haka a imamul bazzar alaihi rahmatullah shi ma ya rawaito hadisi da sanadi ingatacce zuwa ga marfad bin Sulaiman bin Buraida daga mahaifinsa suleiman bin Buraida yake cewa anna rajulan kana fi tawafi wani mutum ya kasance yana tawafi a lokacin aikin hajji hamilan ummuhu tsufu biha wannan mutumin ya ɗauki mahaifiyarsa a wuya yana ɗawafi da ita fasa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin da ya ɗauki mahaifiyarsa a wuyansa yana ɗawafi da ita ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa'ala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah hal addaitu haqqaha ya ce ya manzan Allah gafa mahaifiyata a kafaɗanta ina ɗawafi da ita shin na gama sauke haƙƙinta haƙƙi da Allah ya ɗora min na gama saukewa tun da zai ine mata duk wata biyayya yanzu ma gashi ba ta kwari tana son yin ibada na kafo ta gata a wuyana shin na gama da ita ya manzan Allah kala sai manzon Allah ya ce la ina ba ta gama ba wala bi zafratin wahid manzon Allah ya ce kai ko da kwatankwacin farce ɗaya na haƙƙin ba ta gama biya ba kwatankwaci ɗaya na farcen ta guda ɗaya manzo Allah ya ce baka gaba biyan ta sai kai mata dan kai mata hidima yanzu ka dauko ta ka dawa fire ta shine kake tunanin ka biya ta manzo Allah ya ce to kofarce ce ka biya ba zar yake cewa la na'lamuhu yurwa illa min hadha alwajhi yace ba san wata hanya da aka rawaito wannan hadisin ba bayan wannan kaga wannan hadisi ne wanda yake nuni a bisa ga nauyin haƙƙin ainihin wato iyaye ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi nuni a girman haƙƙinsu yi musu biyayya kyautata musu da ragowar abin da yake da alaƙa da irin wannan abi zur'a ibn ibrahim arrazi Allah ta'ala ya mishi rahma yake cewa anna rajulan ata umar bin al radiyallahu anhu fa qala abi zur'a yake cewa wani mutum ya zo wajen sayyidina umar Allah ya ƙara mishi yadda ya ce da shi inna li umman balaga bihal kiba mutumin ya ce ya amiral mu'minin ina da wata mahaifiya wadda ta manyanta girma ya kamata wa annaha la taqdi hajatuha illa wa zahari mutiyatun laha ce ba ta iya yin komai nata duk wani abu da ka sani da mutum yake iyawa yace ba ta iyawa sai na zo na taimaka mata da ni nake iya yi masa wannan wa auzaha wa asrif wajhi anha yace sai na taimaka mata in wani waje ne zan dauke ta in kaita yace duk al'amurra na na mika zuwa gare ta ba wani abu da nake na wani kaina sai hidiman mahaifiyata yace fa hal addaita haqqaha shin na sauke ta ya amiral mu'minin qala sai sayyidina umar yace la ai da saura baka yi komai ba qala sai umar yake cewa alaisa qadi hamalatha ala zahri sai mutumin ka yake cewa shin ba na gaya ma a bayana nake daukar ta kai ta wani waje ba wa habasat nafi alaiha alaihima alaiha yace ta hana ni komai duk wata hidima ta ita nake yiwa kana sai sayyidina umar yace innaha kanat tasna'u zalika bika wannan ce wadda kake kana daukar ta a baya ka je ka kai ta waje kaza kai kaza ka bar komai saboda ita sai na umar ya ce kafin ka yi mata ka ita ta yi maka wahiyar ta tamanna baƙa'uka burinta shi ne ka rayu ko da ita za ka mutu ba ta damu ba kai dai a ce ka rayu wa an ta tamanna ke ga shi yau kai kuma kana neman rabuwa da ita duk abin da ce na wahala a kanka ba ta gaji ba ba ta rabu da ba komai naka take so a kanta a kan nata ba ka taba gajiya ba amma kai yau gashi an waye gari kana nema ka gajiya kana nema ka rabu da ita shi yasa wata rana sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda ya ga wani mutum yana dauke da mahaifiyarsa ya dauke ya goya mahaifiyarsa a baya yana dawafi da ita a dakin Ka'aba sayyidina Umar sai ya tsaya yana kallon wannan mutumin yana murmushi yana dariya sai sayyidina Umar ya ji wannan mutumin yana waka yana tawafi da mahaifiyarsa a bayansa sai yana sai na umar ya ji shi yana raira waɗansu baitoci yana cewa ahmilu ummi wahiyar hamaya eh, turdi'uni dirat yake cewa ahmilu ummi wahiyar hamala turdi'uni darata wal alata yace na ɗauki mahaifiyata wadda a da ita take ɗauka na ita take shayar da ni a lokacin da take ƙoshe da lokacin da take cikin yunwa ba ta damu da yunwata ba ita dai kawai na ƙoshi ya ce yau gashi na ɗauki mahaifiyata a baya na kamar yadda take ɗauka na sai na umar sai ya dariya sai ya fashe da kuka da sai na umar ya dariya sai ya dawo kuma ya fashe da kuka sai wannan mutumin ya tsaya ya fuskanci sai na umar yake cewa ma ya baki ka ya amiral mu'minin me sa ka kuka ya kai amiral mu'minin sayyidina umar ya ce wallazi nafsi umar biyade na rantse da wanda ran umar yake hannunsa al'ana akuna adraktu ummi yace yau a ce gani kamar yadda kake tare da mahaifiyarka nima ina tare da mahaifiyata fa wallaitu min misla ma wallaita ka na ɗauke ta na goya ta ne ɗawafi da ita kamar yadda ka ɗauka ta mahaifiyar ka goya ta a bayan ka kake ɗawafi da ita ahabbu ilayya min umurin ni'am sayyidina umar yace wallahi hakan ya fiye min alkhairi fiye da a bani jajayen raƙuma yace yau gani da mahaifiyata in ganta a baya na ina wafi da ita kamar yadda yau kai ka samu wannan damar kake dawafi da mahaifiyarka a bayanka sayyidina umar yace ya fiye min alkhairi fiye da a bani jajayen raƙuma saboda me albarkar da ke tattare da iyaye wallahi duk abin da za ka samu a duniya ka samu iyayenka su kasance tare da kai ka kyautata musu na minti ɗaya ya fi ka samu duk wani arziki na duniya kowane iri ne yau a ce ga mahaifiyarka ga mahaifinka kai musu biyayya ka kyautata musu su yi maka addu'a su ce Allah maka albarka wallahi ya fi a tara ma duniya ga baki ɗayanta domin ita duniya mai gushewa ce amma albarkar iyaye ba mai gushewa ba ce ba da yawa daga cikinmu suna burin ina ma a ce iyayensu suna raye su hidimta musu su yi musu wahala su yi gumi saboda kyautata musu su gaji Allah ya hutar da su ranar alkiyama wani mutum yake ce da abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa halamtu ummi ala raqabati min khurasan hatta qadaytu bi al manasik ya ce na ɗau mahaifiyata a kafaɗata da garin kurasal har sai da na zo da ita matka ta aikin hajji a tarani da zai tuha shin kana ganin na biya ta na saka mata ɗawainiyar da ke da ni tafiya tsakanin kurasal zuwa garin makka kamar a ce ka tafi daga kano zuwa Legas ne a ƙafa ya mafi daga kurasal zuwa makka a ce ka tafi kano daga kano ka tafi Legas. a kafa ta ce to na yi irin wannan tafiyar mahaifiya ta tana kafaɗa ta sai da na kawo ta garin maka ta sauke faranin aikin hajji ya ce shin wannan abin da ne masa ya isa a ce na ji ya ɗawai yadda ta da ni a rayuwa ta ga baki ɗaya ƙala sai sai na abdullahi dan umar ya ce la wallahi baka biya ta ba ya ce wala ƙalƙatun min tsalakatiha min tsalakatiha ya ce kai ko da ɗawainiya guda ɗaya daga cikin ɗawainiyar da mahaifiyarsa sai baka biya ba tsotson nono ɗaya ba ka biya ka ba iji abdullahi ɗan umar ɗaukan da kai masa daga kurasan aka da ka kawo ta sai aikin aji ke to tsotson nonon tafi guda ɗaya ka haɗiya ka rayu ba ka biya ba la ilaha illallah uwa malam abubakar binul ambari. Allah ya mishi rahama yake cewa qada da Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yace innama min babil amri wal fard yace magana ake yi ta babin da Allah ya wajabta abu akan bawa ya zama dole yadda Allah ya wajabta maka kake ya zama dole a kanka haka Allah ya wajabta maka yi wa iyayenka biyayya ya zama dole a kanka shi yasa Allah ya ce wa bil walidaini ihsana kuma ka kyautata wa ainihin wato iyayenka abdullahi abbas Allah ya kara mishi yadda ya ce kyautatawa ana nufin kyautata musu ta kowace fuska ta kowane bangare kai duk wani abu da zai sa su farin ciki ya sa su jin daɗi ya ce ka bar kuma duk wani abu da zai ɓata musu ya sa su ji ba daɗi abdullahi ɗan abu ce kai ko rigar ka ce za ka ɗan ƙura ta tashi su ji ba daɗi ya ce in ciwon nan ka saba musu sai Allah ya kama ka ka miƙe iyayenka na zaune ka ɗan riga ka ƙura ta ɗan ɗan kau da kai alamar ƙurar ba su ji daɗinta ba ya ce sai Allah ya iya ƙona ka akan wannan abin da kai ina kuma ga wanda zai saba musu da gangan da ganganci yana sane a san musibar ba musiba ce wadda ta ainihin wato karama ba ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin mu'azu bin jabal Allah ya kara mishi yadda mu'azu ɗan jabal yake cewa ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mun wasiya yace da ni la ta'uq walidayka wa in wa in yake cewa wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik yace karka kuskura ka saba wa iyayenka wa in amaraka an tukhrija min ahlika aw malik ya ce kai ko da iyayenka ne suka ce ka saki matarka manzo Allah ya ce ka sake ta kasa saba musu yau in iyayenka suka ce ka bayar da dukiyarka gaba ɗaya kyauta manzo Allah ya ce ka bayar kasa saba musu ai abin da yake soyuwa a zukatan mu sune matan mu da dukiyoyin mu ko manzo Allah ya ce to yau in iyayenka suka ce ka rabu da matarka ka rabu da ita ta kin kana son zaman lafiya dukiyar da ka sha wuyar tarawa iyayenka su ce kai je ka rabar da wannan dukiyar ga baki ɗansa ba ma san ka riƙe komai manzo Allah ya ce ka je ka rabar da ita shine zaman lafiyar ka shine kwanciyar hankalinka amma yau in ana neman tashin hankali wani ba su ko ba su ya ce kai saki matakka akwai wanda zai saka sai kai sai kai daga cikinmu. amma wani ma in babanka ya ce ya saki matar kila ya ce da Allah rabu da shi ba zan sake ta ba ai ya umarce ni na saba wa Allah ne Allah ya hana saki ka za a iya ce na sake ta kila ma in na sake ta shi zai zaga ya je ya aure ka zan saka ba wallahi sai an samu wanda zai faɗi wannan Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara mishi yadda wata rana babansa Sayyidina Umar sun samu sabani da matarsa Sayyidina Umar ya samu saɓani da matar ɗansa abdullahi ɗan umar sai ran sayyidina umar ya ɓaci ya fushi ya kira abdullahi ɗan umar ya ce na umarce ka a matsayina na babanka ka je ka ɗauki matarka abdullahi ɗan umar ya maimaita na je na saki mata ka ce ya abaci sayyidina umar ya ce eh kama sami ta kamar yadda na gaya ma kuma ka ji ka je ka sake ta abdullahi ibn umar sai ya ƙi da ya ƙi sai kuma abin ya dame shi a zuciyarsa babansa ya umarce shi ya ƙi ya yi shi yana ganin kamar in yawa babansa a'a a cikin abin da ya umarce shi ya saba wa Allah da haka abdullahi ibn umar sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba kai yadda umar sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya Rasulullah na umarci ɗana abdullahi ya saki matarsa saboda ta yi min kaza da kaza amma ya ƙi ma'ana ya ƙi ƙararsa wajen manzan Allah manzan Allah su ya sa aka kira abdullahi don umar ya tambaye shi ya ce me ya faru ya ce ya rasulallahi kaji kaji kaji abin da ya faru ƙarshe kuma babana umar ya ce na saki matata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga kai ya kalli abdullahi don umar ya ce da shi a ba a baka yi wa babanka biyayya sake ta saboda mai za ka iya canza mata amma ba za ka iya canza uba ba haka abdullahi ɗan umar ya saki wannan matar tasa a cikin hadisin ubada ibn samit Allah ya ƙara mishi yadda wanda imamu ahmad ya rawaitu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da iyayenka suka umarce ka kai ya ce in iyayenka suka ce da kai ka saki matarka ka sake ta iji manzan Allah in iyayenka suka ce ka rabar da dukiyarka ka rabar manzan Allah ya ce kai ko iyayenka cewa suka ka bar duniyar nan baki daya manzan Allah ya ce ka bar duniyar wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi duk da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin hadisin hadisi ne wanda yake bashi da inganci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa birru aba'akum tabirrukum abna'akum ku yi wa iyayenku biyayya kuma sai Allah ta'ala ya muku biyayya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda muka nuna a baya ya gabatar da biyayya iyaye akan jihadi kamar yadda hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As Allah ya kara mishi yadda ya nuna ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nema manzon Allah ya masa izini ya je ya yaki sai manzon Allah ya ce da shi a hayyun walidaka shin iyayenka suna raye kala na sai ya ce eh manzo Allah sai ya ce fa fihi ma fajahid to ai duk jihadin da zaka je kai yana tare da iyayenka yadda zaka dauki takobi ka je kai yaki kila ma a kashe ka manzo Allah ya ce ka zauna kai wa iyayenka biyayya jihadin biyayya iyaye ya fi je ka zara takobi kai jihadin yaki na daukar kalmar Allah haka har wa yau wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya rasulullahi ji'tu ubayyuka ala al-hijra Yace ce na zo ne maka mubaya a kan hijira wa abuwaya amma kuma na bar iyaye na ya ni suna kuka ba sa son tafiya ta ya amma ni kuma ina ganin hijirar da zan yi na zo wajen ka ya fiye mun alkhairi haka suna kuka na tsallake na basu a can maka suna kuka na to inda kake kala sai manzon Allah ya ce farji ilaihima maza kar ma ka ajiye jakarka lantana ka huta juya ka koma wajen iyayenka fa shi ka ya su dariya kamar yadda ka sanya su kuka kama huma. maza koma manzo Allah ya ce kar ma ka zauna ka huta juya yadda ka sa su kuka je ka sa su dariya shine zaman lafiyarka haka sahabin nan ya juya tafiya daga maka zuwa Madina kilomita 400 da wani abu duk wanda ya je ya gani in alazirius zaka tafi sai ka kwana a hanya in daga jidda ka tashi karfe goma sha biyu na dare sai karfe bakwai da rabi zuwa takwas na safa zaka isa madina amma yana zuwa bai ma zauna ba manzo Allah ya ce ko ma ka je ka fasu dariya je ka kyautata musu je ka faranta musu biyayya da zama a wajensu ya fi ka hijira ka tafi waje na a madina iyaye ake wa gaya muku hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda yake cewa hajar rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-yaman fa qala lahu wani mutum yayo hijira tun daga yaman yazo wajen manzon Allah yace da shi sai manzon Allah yace da shi da yazo yace ya rasulullahi nayo hijira na taho wajen ka tun daga yaman fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace da shi hal bil yamani abawaka shin mahaifiyarka da mahaifinka kabaro su ne suna raye suna yaman qala na'am ya ce kwarai kuwa suna rayaya manzan Allah a azina laka manzan Allah ya ce shin da za ka yi hijira sun maka izini sun yadda ka sako ka kala la sai manzan Allah ya ce sai wannan mutumin ya ce a'a ai ba su min izini ba ya rasulullah kawai ni na yi niyya na yi hijira na taho wajen ka kala sai manzan Allah ya ce farji ila abawaika maza ka ma hanya ka koma yaman wajen iyayenka kuma ka nemi izinin su fa in azanalaka in sun maka izini ka taho wa illa in kuma suka ce ba su yadda ba fa rahuma manzo Allah ce ka zauna kai musu biyayya tafiya daga Yaman zuwa Madina tafiya ce mai nisa domin akalla tafiya ce ta kwana uku da yini ɗaya in akan raƙuni ne amma ga manzo Allah ya ce mutum ya koma ya nemo izinin iyayensa kafin ya dawo wajen sayin hijira hijirar da take wajibi a shari'a amma manzo Allah ya ce in sun ma izini ka dawo in ba su ma izini ba an yafe hijira yi zaman ka kai musu biyayya duk wannan girman iyaye ake nuna mana Abdullahi dan ya rawaito hadisi yake cewa ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'aha ibnan ibnan laha wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani ɗanta ta matashi saurayi ka karfa wa huwa yuridul jihad shi ɗan yana so ya fita yaƙi tare da manzon Allah wa hiya tamna'uhu ita kuma uwar ta hana shi fita ya matsa ita ma ta matsa ba zai fita ba janyo shi ta taho da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ta nuna masa bambancin da ke tsakanin yi mata biyayya da fita jihadi فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzan Allah ya ce da wannan ɗan aƙin inda hima kai. bar jihadin nan zauna tare da iyayenka fa inna laka min al-ajri mithla alladhi yurid yace in ka zauna kai musu biyayya Allah zai baka irin ladan da kake so na jihadi baka fita jihadi ba amma ka zauna ka wa iyayenka biyayya Allah zai baka ladan jihadi wani ya zo wajen manzon Allah a cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa ya Rasulullah ubayyuka ala hijratin wal jihad wa fadl ajra min Allah ta'ala ya ce na yi maka baya a lokacin da kace a tafi hijira na yi hijira na biyo ka madina lokacin da kace a fita aje a yaƙi na yi maka biyayya na fita na yaƙi tare da kai ya ce amma duk da haka ina neman lada a wajen Allah manzo Allah ya ce fa hal min walidayka ahadun hayyun shin iyayenka a cikin su akwai rayayye mahaifiyarka na raye ko mahaifinka qala sai ya ce bal ma ya rasulullah ai duk suna duk suna raye فقال النبي وتبتغ الأجر من الله تعالى iyayenka suna raye kuma kake neman lada farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma manzo Allah ya ce maza kuma wajen iyayenka ka kyautata zamantakewa ka da su duk ladan kake so samu biyayya ga iyaye yana daga cikin ayyukan da suka fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki Abi Amru Shaybani Allah ya mishi rahma ya rawaito hadisi daga abdullahi ɗan abbas dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda abu amr shaybani yake cewa sahiba sahib hadha ya yace me wannan gidan ya bani labari fa ashara ila dari abdullahi bin mas'ud sai ya nuna gidan abdullahi dan mas'ud kala yace abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabba ila Allah azza wa jalla abdullahi dan masud yace ce na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kala sai manzan Allah ya ce assalatu li waqtiha abinda Allah ya fi so fiye da komai shine yin sallah akan lokacinta qultu sai Abdullahi dan Mas'ud yace ce sai nace summa ayyun sannan me ya rasulullah kala sai manzan Allah ya ce birrul walidaini sannan bin iyaye qultu thumma ayyun abdullahi ɗan musir ce sai na ƙara cewa sannan me ƙara aljihadu fi fi sabilillah sai manzan Allah ya ce sannan jihadi saboda Allah kaga kenan jihadi saboda Allah shine abu na biyu da Allah yake so ah, biyayya ga iyaye shine abu na biyu da Allah yake so ka yi wa iyayenka biyayya a wajen Allah ya fi ka je ka jihadi kamar yadda hadisan da suka gabata suka nuna haka duk wannan muqaddimat ne akan faɗin Allah subhanahu wata'ala wa bil walidaini ihsana ka kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye tana cikin biyayya ga iyaye tana cikin bin umarninsu da hannuwa da abin da ainihin wato suka hana da kyautata musu da faranta musu da yin abin da za su ji daɗi har su maka addu'a akwai alfanu masu tarin yawa da bawa yake samu matuƙar yana yi wa iyayensa biyayya wanda insha Allah ta'ala karatunmu na yammacin gobe ta kansu za mu fara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda na faɗa ne dai Allah ta'ala ya haɗa mu alalan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya mu gaba ɗaya Alhaji Muhammad Bado ko ba shi da lafiya kamar yadda ake gani yana kwance bai ma iya samu ya fito karatu a yanzu ba amma dai mun san zuciyarsa tana tare da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya da fatan yan uwa kuma za su sanya shi a cikin addu'o'insu Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya tashi kafadinsa Allah ta'ala ya sanya wannan rashin lafiya da yake zama kafara a gare shi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sa rashin lafiya su zama kafara a gare su babanmu Imam Ahmad Sunna Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya alhamdulillah jikin shi yana kyau sosai dan har ya lallaba ma ya tattaka yau ya je masallaci da kafarsa muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga wannan ni'ima da ya mana ta tashin kafaɗar wannan bawa nasa amma dai har wa yau muna ƙara buƙatar addu'a na samun ƙwarin jiki da ƙara murmurewa a wajen ‘yan uwa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya tashi kafaɗunsa ya sa rashin lafiyar da ya zama kafara a gare shi haka ɗaya daga cikin manyan malamanmu da ta ishaq da ta ainihin wato idris dutsen kai shi ma yana kwanciya asibiti a lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya ya tashi kafaɗunsa Allah ta'ala ya sanya rashin lafiyar su ya zama kafara a gare shi dukkanin marasa lafiyar mu na gida da na asibiti ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya ka sa rashin lafiyar ya zama kafara a gare su magabatan mu Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu mu kuma idan ta mu tazo Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ta'ala ka karbi ibadun mu ka gafarta mana zunuban mu da sanya mu daga cikin bayin da suke samun rabauta da tsira da yanci a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan dukkanin kyawawan ɗabi'u da tarbiyya da addini da muke ɗauka a cikin wannan wata Allah ta'ala ka sanya mu lazimce shi har zuwa ƙarshen rayuwarmu mutum mu asusun mu na marayu har yanzu dai muna ƙara bara muna ƙara miƙa ƙoƙon baran mu gashi nan uwa ƴan agaji suna zagawa Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa a yi haƙuri mun san ana fama da babu al'amura dai babu daɗi har yanzu amma dai mu tuna in ba mu wa waɗannan yaran ba babu wanda zai yi musu galibi 'ya'yanmu da suke lalacewa suke zama 'yan duniya suke zama kan gararru rashin samun gata daga wajenmu ne yake mayar da su haka kuma in muka duba in za mu yi wa kan ma'adarci za mu ga mafi yawan 'ya'yan da suka fi lalacewa a cikin al'umma yara ne marayu waɗanda suke tasowa ba su da gata ba su da galihu to dole ne in muna buƙatar gyara mu za mu gyara da kanmu mu za mu kyautata musu mu za mu faranta musu mu za mu sanya musu farin ciki a cikin zukatansu Allah ta'ala ya tausaya mana sanadiyya wannan ya gafarta mana saboda haka a ci gaba da taimakawa kada a gajiya komai kankantar abin da aka samu a bayar ya ta ce ba a bayar ba ko kuɗi ko sutura yadi ko shadda ko atamfa muna bukata ko kayan abinci duk abin da aka saba bayarwa kowace shekara har yanzu ana nan ana bayarwa abin da na manta ban faɗa ba shine a shekarun baya da akwai waɗanda suke zuwa su bayar da sunansu zuwa lokaci kaza cewa za su bayar da wani adadi na kuɗi wanda shi ma wannan kofa a buɗe take duk wanda yake ganin zai iya cewa daga nan zuwa lokaci kaza zai bayar da kaza zai iya zuwa ya samu malam sale ko alhaji ɗanladi ko malam yaba ko wani daga cikin kwamitin marayu ɗin irin su malam awwal ga suna a zaune da raguwar kwamitin masallaci akwai littafi zai ba da sunansa da fon namba ɗinsa da kuma lokacin da yake ganin zai iya bayar da wannan abin da ya alkawari Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته